Tare da sallama da fatan kowa na nan lahiya da wannan yammacin Alhamis goma sha biyar ga watan Agusta. Yau da gobe shirin matasa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 sha shida. Shirin da kuma kuke iya bi kai tsaye a voa hausa.com ta intanet ko kuma ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Nyamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Gwanni masu gabatar da shirin Usman Ahmad Kabara tare da Halima Jumrau. Yau ma yau da gobe shirin matasa zai ci gaba da tattaunawa ne akan rayuwar 'yan gudun hijirar cikin gida waɗanda ke sansanoni daban-daban a arewa maso gabashin Najeriya. Za mu tattauna tare da Alhaji Grema Tareb tsohon jami'i na ma'aikatar kula da ayyukan gaggawa na jihar Borno. To baicin matsaloli iri-iri na rashin isasshen abinci da rashin lahiya ga kuma labarin cewa sansanonin 'yan gudun hijirar cikin gida na fuskantar shaye-shayen abubuwan samayi Za mu tattauna duka batutuwan nan tare da Alhaji Grema Terab. Za ma ku ji amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook da Twitter. Ku biyo shirin naku na yau da gobe shirin matasa. To a shafinmu na Facebook da Twitter mun yi muku tambaya cewa me ra'ayinku game da zargin da ake yi wa 'yan jarida Arewa maso gabas a Najeriya. ana cewa suna karɓar cin hanci domin su rika kashe wasu labarurka da ke fitowa ko kuma suke faruwa a sansanonin 'yan gudun hijira ga amsoshin wasu daga cikin ku sakon farko daga tukur garba isa ya ce yau da gobe duk mutumin da aka haɗa kai da shi aka zalunci waɗannan bayan allah wajen karkatar da abubuwan da ake taimaka musu musamman ku 'yan jarida da sauran wasunku kun ci amanar aikin ku sannan kun ci amanar waɗannan bayan allah kuma kun ci amanar ƙasa da gwamnati to sai sakon masaud Umar ya ce assalam yau da gobe gaskiya bai zo mana da mamaki ba kasancewar ɗan najeriya a ko'ina yake yayi yi ƙaurin suna wajen handama da babakere musamman 'yan jaridunmu su ma martabar aljihunsu suke suke karewa ba su damu da abin da ƙasa take ciki ba in dai za a biya su su ɓoye gaskiya su yada ƙarya ba damuwarsu ba ne ba a taru duka aka zama ɗaya ba akwai na kirki a ciki muna kira gare su da su ji tsoron Allah su sani duk abin da ka aikata in ma sharri in ma khairi za ka haɗu da mahalicinka Allah ya sa su gane su daina waɗannan kuma in gudun hijira Allah ya cire su daga wannan hali da suka tsinci kansu a ciki amin sai baban gida Aliyu Rijau ya ce akwai rashin tausayi tausayi da kuma mantawa da ranar haduwa da Allah in ba haka ba babu wanda zai ji halin da 'yan gudun hijira ke ciki bai tausaya musu ba a gaskiya ba ma ta bangaren 'yan gudun hijira kaɗai ba har ma da sauran fannoni na 'yan jarida sau da dama akan kashe mutane sama da abin da ya zarce ɗari amma abin mamaki shine sai ka ji kun ce biyar ne inda ma mutum zai gane hakan shine da zarar hakan ta faru zaka ji wurin faɗin iya yawan waɗanda aka kashe zaka ji RFI ta ce shida ne DW ta ce biyar ne BBC ta ce bakwai ne VOA ta ce a'a hudu ne kai sai ka ma rasa wanda zaka ɗauka ina ba wa 'yan jarida shawara cewa su ji tsoron Allah wanda ya halicce su su dinga faɗin gaskiya ko mun ɗacinta ba wai su dinga jin tsoron mutuwa ba don duk yadda mutum ya ji tsoron mutuwa to idan fa ajali ya kira to fa dole dole a je hukuma babu abin da za ta iya yi muku wanda duk a cikin gabobin dan adam babu ko ɗaya da ta iya halittawa daga ƙarshe ina yi muku fatan alkhairi Allah ya kare ku da makiya gaskiya dan ɗacinta. Arabi Amir ya ce yau da gobe wannan batu zai iya zama gaskiya ganin yadda cin hanci ya mamaye ƙasar baki ɗaya amma kuma ai ba 'yan jaridun arewa maso gabas ne kaɗai ba ke ba da rahotannin abin da ke faruwa a yankin ba akwai masu fiddo rahotanni da dama na cikin ƙasar da kuma na waje to kun ga kenan ba zai yi. yiwu a ce dukkaninsu sun taru sun zama ɗaya ba. Sai Naziru Abubakar Sabu Gusau ya ce, gaskiya idan har zargin da ake yi ma 'yan jarida a arewa maso gabashin Najeriya na karɓar cin hanci da rashawa domin ɓoye gaskiyar abin da ke faruwa a sansanonin 'yan gudun hijira bai kamata ba domin su 'yan jarida suna iya tsintar kansu ko iyalansu a irin halin da 'yan gudun hijirar ke ciki. Kuma mazan Allah ya ce, Allah ya tsinewa mai karɓar cin hanci da rashawa da ma wanda ya bayar har da wanda ya shiga tsakanin mai karɓa da mai badawa da fatar 'yan jarida da ke karbar cin hanci da rashawa za su daina su ji tsoron Allah su dinga faɗin gaskiyar halin da 'yan gudun hijira suke ciki a sansanonin su domin ta haka ne za a kai musu ɗauki daga irin halin da suke ciki. Sai awwal Alhaji Idris ya ce shi kenan an karasa talaka tunda hukuma karba take alƙalai karba suke 'yan jaridar su ne suke jajircewa wajen kwato wa talakawa 'yancinsu to sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai Kayis Daud Sallau ya ce a kowace aiki ana samun gurbatattu hakan zai iya kasancewa, amma kira ta ga 'yan jaridu ba ta arewa maso gabas kawai ba, dukkan 'yan jaridun duniya da su ji tsoron Allah su yi aikin su tsakaninsu da Allah. To sai Abubakar Kalajanga Jalingo ya ce ba za a taru a zama ɗaya ba, ba abin mamaki ba ne a samu gurbatattun 'yan jarida marasa kishin ƙasa, amma abin tambaya ita ce waɗanne 'yan jarida ne aka kama su da irin wannan laifi, mai zai hana a bayyana sunayensu don duniya ta sani. Sai bilyaminu Ma'azu 'yan mama ya ce yau da gobe babu shakka biri ya yi kama da mutum. Kuma idan har hakan ta faru to babu shakka wannan cin zarafin aikin jarida ne. Kuma muna kira ga kungiyar 'yan jarida ta kasa wato NUJ da ta bincika wannan al'amari. Umar Alhaji Lawan Muduwa ya ce Assalam yau da gobe. Tabbas wani lokaci 'yan jaridan Arewa maso gabashin Najeriya suna karɓar cin hanci da rashawa idan aka yi la'akari da yadda suke gudanar da aikinsu. Kuma ba komai bane yasa na faɗi haka gani na yi za ka ji idan aka yi rikici ko fada za ka ji wani gidan rediyon zai ce an kashe mutane goma za ka ji kuma wani gidan rediyon zai ce an kashe mutum ashirin ko talatin ko hamsin wannan shine dalilin da ya sa na fada haka. sai shehu adamu rijau ya ce to a gaskiya ko idan har hakan gaskiya ne akwai karancin tausayi a zukatan waɗannan 'yan jaridu gaskiya saboda duniya na matukar buƙatar sahihin labari game da halin da 'yan gudun hijira suke ciki sanar da duniya hakikanin halin da 'yan gudun hijirar ke ciki zai sa hankulan jama'a ya karkata su har su kai musu agaji domin a gaskiya 'yan gudun hijira musamman a wannan yanki na arewa maso gabas suna cikin wani hali mawuyaci haba 'yan jarida ina ilimin da kuka samo a makaranta yake ku sani fa cewa sanar da duniya gaskataccen halin da 'yan gudun hijira suke ciki tamkar jihadi ne bai kamata a ce abin da ba shi da tabbas ba wato kuɗi kenan yana rudar ku kuɗi wasu abu ne da za su ƙare a nan duniya amma ladar da za ku samu idan kun sanar da duniya labarin labarin gaskiya tana nan kuma za ku ci amfanin abinku a lahira da fatan masu yin haka za su daina. Sai fa'ilu ɗan ladi mahuta ya ce gaskiya mu ba san 'yan jarida da wannan mugun hali na amsar toshiyar baki ba. Sai sha'ibu Zidane ya ce Assalam yau da gobe hakika wannan matsala tana faruwa ga wasu 'yan jaridu sai dai ba duka a zama ɗaya ba domin kuwa akwai hakan ne ma ya sa a wasu lokuta in aka ba 'yan gudun hijira taimakon kayan agaji baya isa ga waɗannan 'yan gudun hijira kuma hakan ba dai daidai ba ne ba ya kamata 'yan jaridu su riƙe gaskiyarsu domin mu masu mu'amala da su muna alfahari da su allah ya sa mu gane gaskiya gaskiya ce ya kuma ba mu ikon yin aiki da ita Amin. Sai kuma saƙon Adamu AA Ngulde ya ce yau da gobe a gaskiya ina da ja game da wannan zargi da ake yi wa 'yan jaridar yankin Arewa maso gabas cewa suna karɓar cin hanci domin su rika kashe labaran abubuwan da ke faruwa a sansanonin 'yan gudun hijira. Sabili da wannan zargi ne da ake yi wa 'yan uwana 'yan jarida in ma akwai to maganar gaskiya ita ce ba a tare an zama ɗaya ba. Hujjata a nan ita ce sa'ilin da muke makaranta an koyar da mu alfanun ɗan jarida ga rayuwar rayuwar al'umma kana an sanar da mu karbar brown envelope wato cin hanci haramun ne a cikin aikin jarida don haka na tabbata duk wani ɗan jaridar da ya san me yake ciki na aikinsa babu yadda za a yi ya ci amanar al'umma sabili da a ranar kiyama za a yi masa hisabin abin da ya aikata a nan duniya a ƙarshe muna addu'ar allah ya ba mu ikon sauke faɗin gaskiya komai ɗacinta kana mu gama da duniya lafiya sai mahmud di duk ya ce ai bai boyi yiwuwa tunda har an sani cewa suna karban cin hanci abin tambaya a nan shine wa yake ba su kuɗin akan masu ba su kuɗi ya kamata a yi magana kafin a yi magana akan 'yan jarida sosai kuma mu leƙa mu na twitter at abdul ymlf ya ce at voa hausa mu dai fatanmu 'yan jarida su zama nagari domin su ne gadar mu zuwa shugabanni sai kuma at alhaji forever ya ce at voa hausa mu dai fatan mu a kullum allah ya kawo mana ƙarshen matsalar cin hanci da ya baibaye najeriya at s S mai lange-lange ya ce, at VOA Hausa, ni dai a gani na zato zunubi ne. duk zargin da ba a tabbatar ba to bai kamata a yanke hukunci a kansa ba. Sai kuma at Abdul RA 71567916 ya ce at VOA Hausa ba abin mamaki ba ne ganin yadda cin hanci da rashawa ya zama tamkar jini a jikin ɗan Najeriya da fatan shugaba Buhari zai sa ido a yankin. Sai kuma at Mahmud Kaura 01 ya ce akwai kamshin gaskiya a cikin wannan zargi domin me yasa 'yan jarida suke ɓoye duniya mawuyacin halin da 'yan gudun hijirar suka shiga. Sai kuma at Alhaji Mele ya ce at VOA Hausa yau da gobe hakika akwai gurbatattun 'yan jarida amma ba duka aka taru aka zama ɗaya ba domin akwai nagari a cikinsu. To sai kuma sakon karshe daga at M underscore garin rijiya ya ce at VOA Hausa ko kaɗan babu gaskiya a wannan zargi na karɓar cin hanci da ake yi wa 'yan jaridar yankin Arewa maso gabashin Najeriya. To muna godiya da fatan za a ci gaba da aiko mana da sakonni. Eh, wai wai dandan <laughs> kamar da muka ce yanzu haka dai muna tare da alhaji girema teraf za mu tattauna da shi akan matsaloli da yawa musamman kiwon lahiya ko kula da lahiya a sansanonin yan gudun hijira ga munan zuwa Yawwa. Hello, salamu alaikum. Alaikum salam ya muna lafiya. Lafiya, lau Alhaji garema ina wuni? Lafiya kalau ya kokari. Alhamdulillah an yi sallah lafiya. Lafiya kalau Allah bai bayyana mana na gaba. Amin amin. Barka da warhaka Alhaji Girema. Yawa barka da yalla mai kana lafiya. Ya lau ya aiki ya gida. Alhamdulillah ya nan kokarin. Alhamdulillah. Wannan ina fata fauka cikin yan jeru da ake zarga. Eh to ai dama ina so in ce to me zaka ce game da wannan mu dai mun samu labari ne cewa akwai yan jaridar da ake zargi da cewa suna kashe kana da kana da wannan labari Alhaji Girema. A kwarai da gaske muna da wannan labarin kuma muna da sanda wasu ne. saboda a dalili kuwa kowa ya san abin da yake faruwa a arewacin maso gabas game da 'yan gudun hijira da suke shan wahala a sasanni daban-daban yadda yunwa ya baibaye mutane da suke mutuwa domin kishin ruwa da cututtuka da yunwa wanda karin mutane 'yan gudun hijira ke bayyana a sasannin 'yan gudun hijira kuma duk da wahala da ake sha a musamman nahiyar borno da yobe da adamawa a cikin arewacin maso gabas 'yan jaridu ba sa taimakawa al'umma tare da bayyana wannan labarin da yake samun su na wahalhalu mun sha yi kuri domin mu yi magana da 'yan jaridu kala-kala a tsohon wata labarai kala-kala na jarida da kuma na radio da tv amma kai ba za su ɗauki labari ba duk wani wanda ya je labari akan abin da yake damun su a matsa matsaloli na 'yan gudun hijira ko a cikin safanin da aka kewaye su ko a birnin maiduguri ko a kewanta 'yan jarida ba su ɗauki wannan ah, labari ba saboda wata yarjejeniya da 'yan jarida ke da ita da hukumomi duk yadda aka yi akwai kuɗi da ake ware musu yadda wani ɗan da ya bayyana mana a kowane wata wanda ake ba shugabanni. wanda ake kira su editocin su a lagos da abuja wato dan jarida wanda wakili dan na jarida da yake birnin maiduguri dukkanin wakilai na gidajen kafafen wasa labarai gaba daya ofishin su na cikin fadar babban gwamnatin jihar borno a birnin maiduguri hmm. dukkan ah, yan jarida gaba daya can suke aiki in gari ya waya can za su tafi aiki idan yamma ya yi a can za su boro wurin aikinsu babu wani jarida ko dan kawo wasa labarai da zaka ka neme su a birnin maiduguri ka same su saboda an kulle su a cikin fadar gwamnatin jihar maiduguri a wanda ake kiranta da government house mm. idan ka je ka mata kore wakilan ku na voice of america ai ba ha dokan maganganun mu sai dai idan muna ku mu magana irin wannan sai dai mu magana halima jamura direct na yau da gobe idan ba ku ne kuke cire abin da yake damun matsaloli yan gudun hijira mutum najeriya ai ban sama akwai wasu kamarin wata labarai suke cirewa ba wani lokaci bbc na yin yunkuri suna kokari daya biyu daya biyu dai suna yi suna nekawa amma da dama mun kai labarai wurare da yawa ba za su dauki labarin ba wasu ma su karbi kudi a gurinka amma ina za su ce ina ai akwai rubina da masu gidan mu suka yi da gwamnatoci da hukumomi wannan labarin naka da yau sai dai ayi hakuri abin da yan jarida suke gaya mana idan mm. ko ba haka ba akwai yan jarida wanda aka san su da aikin bincike musamman kamar su premium town kamar su sahara da reporters da sauransu amma su da kansu duk binciken su baya ne kowa cikin sansanin yan gudun hijira ko abin da yake faruwa a cikin birnin maiduguri mutane da dama suna jin tsoro su yi wannan magana saboda kai da yunkuri na mugunta na iya a fata mutum suna yayin da an soke dan jarida suna yin taron dangi su ga sun kafar da shi saboda menene ya sa ya soke su to da yawa daga cikin wakilai na kawo wasa labaru suna gaya mana wannan abin ya bi karfin mu masu gidan mu ne da gwamnati suke haɗin gwiwa suke a yarjejeniya su ake ba wa kuɗi kuɗi ma ba ake dawa ba amma yanzu kawo wasa labarai wakilan su gaba ɗaya a wata akwai abin da aka ware musu kowane wata su wakilai kanana wanda suke mai gudun kowane wata ake ba su mm. idan ba haka ba abin da ya faru a dama wanda ya nuna mutane yan gudun hijira a sasanin da suke tere a dama kimanin mutum miliyan a mutum dubu daya da dari biyu sabbin kabari da aka samu wanda yunwa da ruwa ne ya kashe su mun yi magana kuma hanyoyi da yawa an bi domin a daga wannan muryar mutanen ba ma sun biyu hanyoyi da yawa jaridu sun kisa daga muryar su sai ne kungiyar msf ta je ta leka ta gani ta kai wa aljazeera tukunna aljazeera suka daga magana kafin duniya ma ta je abin da yake faruwa a bama. Mm. idan ko da ba don aljazeera ta wata gani a msf sun gani sun ba wa aljazeera ba da labarin bawa da zai fito ba da haka sai mutum dubu goma su mutu kuma mun wasa labarai na NTA na gwamnati na GRTV ba ma ba sa ma dokawa idan kuna iya tunawa akwai wani labarin da kuka taɓa fitarwa lokacin da wata take cewa sun je aiki gwamna ya ce kar kowa ya doki hoto ko kuma wasa labarai ko NTA ku a wannan a tasha naku kuka wasa wannan labarin kuma duk duniya sun yi to saboda haka idan ko da 'yan jarida suna ɗauka labaran da wahala 'yan gudun hijira suna fitowa mm. ba a gida MSF eh, ta zo ta bawa Al labari kafin labarin ya fita ba mm. da idan suna aiki su dai da tun kafin a Jazeera ta fitar da wannan labari da kawo wata labarai da jaridu na Najeriya ba sun zaki maganar mm. idan sun lura kwanaki a birnin Maiduguri yan gudun hijira da ke Arabic Teachers College wanda mutanen Martini wanda suke aka kere su a gurin sun fito sun tare babban titi na mashigar maiduguri sakamakon yunwa da cututtuka da ishin ruwa da ke inda idan suna aikin suna fitar da abin da yake ke da mutane a cikin sasannin yan gudun hijira da wa'annan mutanen ba za su fita cikin titi ba kuma a hakan ma in jarida na wani suka ɗauki wannan labari mafi yawa daga cikin su ba ɗauki labarin yadda ya kamata ba kuma sun ɗauki labarin sai su yi wa labarin garan bayi a canza yanayin tare da a nuna kamar akwai 'yan siyasa wani a cikin ko wani abu domin su kare su karrewa mm. labarin karfin sa yanzu mm. haka ina miki nazara akwai mutane da dama wanda suke mangune wanda suke cikin halin mawuyaci kwanakin mun yi tuwitin kuma mun tura kama eh yawa eh yawa eh yau alhaji gire madama ga halayen da mutane suke ciki eh yawa kwa mutanen da su suna ta nuna ababen da ke damun su a mm. kafafen na social media ko ta facebook ko ta whatsapp ko ta twitter da dai sauransu na eh. don babu wa'annan kananan abubuwa da bozo america ta yadda ke taimakon mu ba wallahi labarin da za a gina ko kaɗan. Eh. yawa eh, alhaji girema kwanakin baya a shahinka na twitter akwai wasu hotuna da kasa na yan gudun hijira kamar menene bayani wani labari ne yake tahe da waɗannan hotuna. wayannan yan gudun hijira ne wanda suke garin mangano wanda aka same su a cikin gidaje da kuma kasannin 'yan gudun hijira da aka da su wayannan mutanen yunwa ne yake damun su wayannan mutanen cuta ne ke damun su wayannan mutanen kishin ruwa ne ke damun su in kin kalli hoton da muka tura wannan hotunan sun fito ne a hannun kungiyoyin agaji na duniya da kasa da kasa su suka fitar da wayannan hotunan sakamakon alhalin da mutane suke sha yanzu haka a cikin garin manguno wanda suka kai agaji mafi yawa kungiyoyin agaji na duniya kamar nss kamar su alima kamar icrc da dai sauransu da su action against hunger su suna tare da wannan abubuwan da ke faruwa a birnin manzano to babu wanda yake kokari da irin wannan labari to idan an samu masu kishi a cikin su suka zoki wannan hotunan suke turawa duniya ta ce ba ga halin da ake ciki saboda a nemi agaji a jawo hankalin mutanen duniya domin ake a kansu a kyakkyawan taimako da ake bukata. Mm. Yanzu ne kilomita ɗari da talatin ne daga birnin Maiduguri. Ita an kwato yanzu daga hannun Boko Haram ɗin kafin zabe shekara dubu biyu da sha biyar. tun lokacin shugaban aka kwato mangano kuma mutane sun soma komawa amma taimakon gwamnati da agaji da ake bukatar domin a tallafa rayuwar dan adam gaskiya yana karanci sosai ba da nan kwanan nan kun agajin gina da suka je gurin ba halin da suke ciki halin mawuyaci ne asibitoci sun yi karanci gina sun yi karanci an bauta a hannu kungiyoyin agajin duniya da na sauransu. Hmm. Muna da ire-iren kuwa a jikwa muna da yawa a dama da banki ba mai yanzu kwanaki bayan da aka ce rahoto na MSF wanda Algeria ta nuna a duniya gaba ɗaya. shi ne aka yi kokari aka yi yunkuri aka je aka kawo asibiti a wurin asibiti wanda ake kiranta integrated medical services tare da UNICEF da Ministry of Health da firamare healthcare ya tsoro su da Force' an yi haɗin gwiwa an kai an ajiye asibiti a garin dama da yanzu garin mai da kanta ma dalilin wannan irin haɗin kai domin shugaban buhari ya koya kwamiti kwanaki duk da kwamitin ba su fitar da abin da mutane suke so ba saboda gaskiya yana da wahala labari ya fita a borno ko yaya aka yi idan an zo cire labari a borno ana mata garan bayi ana gyara ta ana koya kafin ta fita amma wani yari ya tura kwamiti a zo a yi a sa dokan ta dace a wurin hanyar cin abincin mutane da kuma kula da marmarin kayan yan adam a wurin da dalilin wannan kuwa aka kawo wannan asibitoci na airport domin sauran su mm. a mafi yawa ba sami yan gudun hijira mm. yau ma na magana da yawa daga cikin sabbin gudun hijira ba ya babu asibitocin mu ne asibitocin suna nan amma ina magani isasshe mm. babu isasshen magani duk da karfin asibitocin mu yau sai da ke da karfi daga cikin su kuma babban abin da yake cikin su tuwa cikin kai da suka faru na magana da wakilai da dama wanda suke asibitoci da dama a cikin kungiyoyi ah, na duniya da kuma sasanni da 'yan gudun hijira suke zama mafi basunan idan an samu cuta wanda ake bukata a kai asibiti babba wanda ba za a iya magance ta a cikin sakanni yan gudun hijira ba ko a kauyen da ake kene mutane ba ko mm. sai yanzu ana samun wata da domin a yi fari mutane zuwa babban asibiti na birnin maiduguri ko wani guri akwai masana rashin mai da suke yi wani lokaci an ce akwai ambulance din amma kudin mai da za a zuba a cikin mota ya ko mutum daga dama ko manzano ko wani guri a kawo shi birnin maiduguri a ce yana gagara mm. ko ko idan ma an samu irin wannan hali sai ga asibitin da za a kawo su a nan maiduguri sai ga yana gagara kuma wani lokaci idan an kawo su sai ga kudin asibitin ma sai a ce mai mafi gwamnati ta dauki nauyinta ko kananan hukuma ko nema ko zai da gwamnan sai ga ana tazan mutane a jiyansu. Eh, yawa eh. asibiti na gwamnati wanda ake kira na general hospital a mangono akwai likita guda daya wanda yake ba ma mutane kulawa amma shi da kansa shi da tak babu ma'aikata wanda ake kira su nurses da turai noma da ne su da ne suke agaza wa likitoci idan mutane sun zo yana karɓar kimanin zuwa dubu ɗari zuwa dubu hamsin da kare su ya musu magani kudan da suke kayyukan su mm. da ne su yanzu haka suna kwamfanin a kan cewa kudaden da ake karɓa a gudun su musamman a garin manzano abin gaskiya ya cin fito a cikin kwanya kuma suna shan wahala kuma da mm. yake man ba ma idan an samu masu da za a yi farin mai digiri sai ga ba ma sai da escort sai da security ake tafiya to wannan shi shine abin da babba yake ce musu kalubale a cikin aikin likitoci motoci da za kawo mutane da fili daga camp sasani da ake tebe su ko kayyukan da ake tebe su ko babban birnin mai maiduguri ko zuwa asibitin a na tarayya wanda ake da th ko zuwa wani specialist na cikin birnin maiduguri mm. yawa Alhaji Girma Terab wata matsalar kuma da ake huskanta baicin wannan matsala na rashin isasshen abinci, rashin lahiya, cututtuka da ke damun 'yan gudun hijira ga kuma matsalar da muka ga cewa a matsalar shaye-shayen abubuwan sa maye Har ma hukumar yaƙi da safara da shan miyagun ƙwayoyi sun kama wani wanda yake saida ma 'yan gudun hijira koken. Me ka sani akai wani ƙarin bayani za ka akai? wato an samu wannan matsalar tun ba yau ba a mafi yawa sasanni yan gudun hijira kwanaki mun samu wannan matsalar a lokacin da mutanen gwaza suke zama a gwamnan college kafin a ce su a kai su ba kasi ba akwai mutane da yawa a cikin sasannin yan gudun hijira da aka kebe su suna harkar sai da kwayuka na miyagun abubuwa mm. ana ne masu bugar wani maye suna sayarwa da dama akwai lokacin da kungiya na ndnea na yaki da shan kwaya na maye da sauransu suna kai farmaki a cikin sasanninmu kuma suna kai mataki a kansu amma mafi yawan matsalolin da ake fama da shi sai ga idan an ji an kawo mutane an ji an kulle su nan da kwana kaɗan sai ga 'yan sanda da mutanen da suke sayar da wannan kwayoyukan sai ga sun hana su bayan kwana biyu kwana uku an sake sakar da mutanen sun sake komawa cikin fasani 'yan wurin hijira a gaskiya ana samun babban matsala game da sayar da kwayoyuka na mayarwa da na bugarwa a cikin fasani 'yan wurin hijira kuma gaskiya babban kalubale ne game da mutanen da suke masu tsugune a wurin ai wanda harkan kwaya kadai ai harkan harkan kwaro yanki ma wani lokaci ana samu saboda mutane suna yunwa dalili kuwa abincin da ake bayarwa yan gudun hijira da ana dafa musu abinci a guri guda yanzu duk za ta da ta iya ta dafa mutane abinci a guri guda ba sai dai a ware mutane iyali iyali gida gida ana ba su kayan abinci ko kayan abincin da ake ba su da sai a kawo buhun kuma a ce an hada hukun takwas magidanta guda takwas a ciki da ɗan tsiron bisa karami da magi da kodin mai karamin galan wanda za ta wannan shi abin da za ku ci ko mutum takwas ko ko mutum goma a wata daya sai ka ga abincin bare ishe su wanda har ya kai su ya ta biyu ma wani lokaci da yake babu gawayi babu itace sai ga a rika sayar da kayan abinci domin a sayi don gawayi domin a sayi don sinadarin da za a hada kayan abincin a cire su sai ga kayan abincin da aka ba su da kai su wata daya dalilin sun raba sun sayar da kayan abinci sai dai ya shi zuwa wata a sati biyu kawai to da yin haka da yawa daga cikin harkokin sayar da kwaya na bugarwa da mamaye da kuma kawuwanci da abubuwan da ba a so yakan bayyana a cikin sakamakon yan gudun hijira domin samun kuɗi da su ciyar da su kuna da babban matsaloli na sabulu kuna da babban matsaloli na ƙaunar da omen wanke kaya kuna da babban matsala na tufafi kuna da babban matsala na takalmi a na matsalar rayuwa ke fuskantar su ke kalubalantar su saboda haka idan kan ba su kayan abinci ba ya isa su yi sai su gare don ba gare ake ba su ba ba tukunya ake ba su ba ba mm. itace ake ba su mm. ba kwanaki idan an yi shirin wannan maganganu sai gwamnati ya ta kaddamar da dai kaya wanda za a tallafa mutane a wani tasanni guda daya a ba mutum dubu daya dubu biyu a ce dukkan kungiya an ba su alhali kuma an ware mutum ɗan kaɗan an ba su domin duniya su gani ta eh an ba da wannan kayan mm. babban abin da ke kawo matsala a cikin tafiyar da harkar yan gudun hijira shine gwamnati tana jin tsoron a gudun mutuncinta shi yasa suke kulle kakanni yan gudun hijira ba yan da shiga ba mutanen da su shiga ba mutanen hmm. alhaji grema da mutanen da da kai labari eh alhaji grema yawa kana ji na hello alhaji grema kuma kowa da kowa ya shiga a duka tallafa mutane ko da yake ko da yake ba wai sai mun yi an kawo yawa Alhaji Grema kana ji na yawa kana ji na Alhaji Grema na ce wannan abin da ke faruwa din gashi kana cewa gidajen rediyo eh, rediyoyi ba sa fitowa su faɗa ko yan jarida da sauransu shin ku kuma to tunda kuka ga haka kuna wani yunkuri don ku ga bangaren gwamnati ku ce ga abin da ya kamata ku yi tunda ai akalla dai kun rike mukamai kuma a baya a to ai gwamnatin da kanta ai yanzu ai gwamnatin da muke bayarwa ai mm. irin wannan matsalolin ai ko ko mutuwa ake yi a cikin zamanin gudun ba zai ka gani NTA na gwamnatin tarayya ya ɗauka ba Mm. kuma dukkan rediyo kawai wasu labarai yanzu akwai gidan rediyo na peace fm na mm. rediyo najeriya wanda ke mai rubin kwata kwata mu an hana yi magana ba kudi mun yawa za su da magana ne ba mm. kowa ya kawo magana ya kudin hijira ba sa ma dokawa mun rubuta commission har na biyar broadcasting commission mun rubuta mun kai da miliyoyin mu kan cewa ga shi ba mu muna mutum mu yi magana a kawai wasu labarai musamman na peace fm mun ja kuma za ka da zuwa mai kudin ya kuma sun hana yi magana a wuri mun rubuta commission mun kawo jirgi mun kai abuja mun bayar laifin daɗi karewa alhaji gireba iya nan za mu iya tsayawa da tattauna da kai halima eh, lokaci ya yi eh. alhaji gireba na cikin bayani da eh. fatan hmm. bayanan nan dai to an yan gudun hijirar da ke shaye-shayen nan da da lokaci a ina suke samun kuɗin sayan shi ne ai in mu akwai sirrin sai a iya sanar da mu ba lokaci ba usman ma saurare sai gobe a hmm. huta lahiya